والآكبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakato. yau takwas ga watan rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in wanda ya yi daidai da sha biyar ga watan march shekara ta dubu biyu da goma sha tara muna cikin karatun littafin addurar bahiyya في التمييز بين الناجية wal من فرق هذه الأمة umma a wato a lokacin da muka tsaya a karatun mun tsaya muna cikin bayani kan zanadika wato zindikai inda mun yi bayani akan maganganun malamai akan su wane ne zindikai inda kaɗan daga cikin bayanan da malamai suka yi suka ce zindikai wato abin da kira zindik shine mutumin da yake bayyanar da musulunci ya ɓoye kafirci idan ka gan shi ga zahiri za ka ɗauke shi musulmi ne shi idan ya ga mutane a idan mutane za ga yana sallah yana azumi yana zakka yana dai ayyukan musulunci na zahiri amma idan mutane ba sa kallon shi zai ci gaba da aikata aikin shi na kafirci an gane wannan ai to irin wayannan su ai kira zanadika a cikin istilahi malaman fiqhu sannan wasu daga cikin malaman hadisi sun fassara zindiq ga mutumin da yake wulakanta hadisan annabi da kuma malaman hadisi idan ya zamanto mutum ko da kaga yana sallah yana azumi yana zakka yana aikin haji amma ya zamanto bai dauki maganan manzo sallallahu alaihi wasallam da muhimmanci ba sannan bai ɗauki malaman hadisi da muhimmanci ba to wa'annan kamar imamu ahmad bin hanbal rahimahullah yana kiran mutum irin wannan zindik ina fata gane a ƙarƙashin nan imamu ahmad ya kira 'yan jahamiya zanadika ya kira wasu daga cikin mutazila zanadika dalili kuwa suna sukan malaman hadisi suna ainihin sukan hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane wannan to wannan shine kaɗan daga cikin bayanan da malamai suka yi akan zindiƙai to za mu ci gaba da bayani daga inda muka tsaya shafi na tamanin na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال صاحب الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة قال أصحاب الموسوعة ko sahibu ne naka na'am qala ashabul mawsu'ati al-muyassara na'am wa'anda suka rubuta littafin nan wanda yake da suna al-mawsu'atu muyassara fil adyan wal mazahib ahzab al-mu'assara an gane wannan ko ko ahzab al-mu'anam eh, rahimahumullah eh wato su wa'annan masu littafin al-mawsu'a shi mawsu'a mawsu'a din nan kamar encyclopedia ne wanda an tattaro shi ne dangane da bayanan addinai wato shi wannan littafi yana magana mazhabobi na musulunci da kuma aƙidu aƙidu daban-daban na da da na yanzu an gane wannan ko saka littafi ne mai kyau kwarai da gaske to malamai da dama malamai da yawa suka taru suka yi shi ba malami ɗaya yi shi ba shi yasa aka ce a nan wajen ƙala ashabul musu'a al-muyassara an gane ku wayannan mutanen da suka yi wannan littafin sun ce ah, wa qad yurma sahibul majnun wal fushi bizandaqa wa qad yurma sahibul mujun wal fushi a gyara mujun wato akan jefi ma'abota baza da alfasha akan jefe su da zindiƙanci wato mutanen da ba su damu da ainihin batsa ba sun ɗauki batsa kawai abu ne na wasa za ga ba wuya kawai sai su kira al'auran mace ko su kira al'auran namiji ba sa jin nauyin kowa za su kama siffanta mace suna kama jikinta ɗaya bayan ɗaya suna magana a kan shi ba tare da jin nauyi ba an gano wannan ko mutanen da suke sakin miyagun maganganu dangane da abin da ya shafi mata da kuma al'auran mata sannan da maza da al'auran maza to wasu malamai sukan jefi irin wa'annan mutane da zindiƙanci an gane wannan ne akwai mutum da kawai babu ruwan shi kawai yana ganin mace ta wuce zai ce jita tana da kaza sai rinka faɗin irin siffofinta an lura ai yana faɗin siffofinta na baya da na gaba gaba ɗaya ba tare da yana jin kunyan kowa ba to wannan shine ma'abocin mujun na ce mutum majin wato mutumin da yake kwata-kwata baya jin kunyan kowa zai iya sakin kowace irin magana duk muninta a gaban jama'a an gane ko to idan an samu mutum irin wannan wasu malamai sukan cefe shi da kalman zindiƙanci cewa zindiki ne shi na'am unzur ilmul kalam wal mantiq ka duba cikin ilmul kalam da kuma ilmun mantiq wala yujadu lahu zandaqa hadha fil qur'an al karim wato ba a taba samun lafazin zindiƙanci wannan lafazi na zandaka ba a taba samun shi a cikin alqur'ani mai girma ba alqur'ani bai taba amfani da lafazin zindiq ba ولكن ورد في حديث عن رسول الله sallallahu alaihi wa sallam. sai dai wannan kalma na zindiq ya zo cikin wani hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam من hadisi bin umar marfu'a daga hadisin abdullahi الله umar marfu'an zuwa gare shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam uh, sayakunu fi ummati masakun wa qazfun zai kasance cikin al'umma ta maskun wato shafi halittar mutane an gane ko an ce mas ana nufin a shafe halittar mutum daga dan adam ya koma biri ko daga dan adam mutum ya koma jaki to wannan shine masti wala qad alimtum allazina atadaw minkum fi sabti fa qulna lahum kunu qiradatan khasiin kaga wasu daga cikin bani isra'ila da suka yi farauta a cikin asabar a lokacin Allah ta'ala ya hana su farauta da asabar sai Allah ta'ala sai ya fushi da su sai ya mai da su mai sai ya mai da su su koma birrai to kaga wayannan mutane da Allah ya koma ya mai da su birai wato an shafe halittansu ana kiran wannan mask an gano wannan ko to yana kasancewa cikin al'umma ta shafewa da kuma jifa kazaf wato za a iya jifan al'umma kamar yadda aka jefi wasu mutane da da duwatsu aka halakar da su ko mutanen giwa alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tsairan ababil tarmihim bi hijaratin min sijil to wannan azab shine Allah ya jefi wasu al'umma da tsimma da duwatsu ko da wasu abubuwa don ya halakar da su an gane wannan ko to ana samu za a iya samu cikin al'umma annabi duk wayannan guda biyun ah, wa huwa fi zandaqiyati wal qadariyya wato shi wannan ya fi yawa a cikin zindiƙanci da kuma 'yan ƙadariya mutanen da Allah zai iya shafe halittarsu in ya ga dama ya yi musu azaba da irin wannan nau'i na azaba to ana samun su cikin zindiƙai da kuma 'yan ƙadariya kaga wannan hadisin ya ambaci kalman wato zandaka ko to kenan an taɓa samun wannan lafazi na zindiƙanci a cikin hadisi wannan hadisi imamu ahmad ya ruwaito shi a cikin musnad din shi isnadin hadisin hasan eh a wa qad intashara tarakatu zandaqatil majusiyatil asl haqiqa wato harka wato nazin wato nazin dikanci wanda yake asalin shi daga majusawa asalin shi daga mutanen iran mutanen iran su ne asalin wanda ake kira wato majusiya in an ce mutum majus asalin shi shine mutumin da yake bautan wuta to asali kafin zuwa musulunci mutanen iran mutanen farisa suna bautan wuta ne an gane wannan ko da musulunci ya zo shine aka yaƙe su aka musuluntar da su sa'annan aka canza musu ainihin addininsu to wannan abun bai musu daɗi ba saboda yawa daga cikinsu asalin su farisawa asalin su su fafawa ne su yadda ka san america tana da ƙarfi a wannan zamanin russia tana da ƙarfi a wannan zamanin to haka nan su ma farisawa a wancan zamanin tana daga cikin su fafawa ba su taɓa tunanin za a samu wata al'umma da za ta iya kau da su a doron ƙasa ba al'ummar za ta iya gusar da a mulkin su da addinin su ba taba tunani ba musamman ma larabawa a wannan lokacin an rena su saboda cikin al'umma gaba ɗaya kamar su suka fi kowa talauci suka fi kowa ƙasƙanci garinsu babu wani abu na arziki a wajen garinsu ba a musu ruwa sai ga an musu ruwa sau biyu a shekara kuma babu wani noma na kirki babu kaza babu kaza so haka mutane ba su damu da zuwa wajen su ba an gano wannan ko kuma sannan su a lokacin larabawa ba su shahara da jarumta ba bi ma'ana ba su shahara da ainihin jarumta kamar mutanen farisa ba to lokacin da musulunci ya zo sai ya ba larabawa jarumta ƙarfin musulunci sai ya ba su dama har suka yaƙi manya-manyan dauloli an gane kamar daula na, na rum da daula na farisa wa'annan daulolin wanda manya-manya ne wanda ba a tunanin za a iya rusa su sai musulunci ya zo ya rusa su an gane wato an yaƙi ƙasar farisa zamanin umar ɗan khattab radiyallahu an kuma an samu nasara a kansu an gusar da wannan ainihin addini na bautan wuta har ma an gusar da wannan baitun nar inda ake bautan wutan umar ya ya gusar da shi ya huce wannan wuta din wanda aka ce shekara dubai wato wannan wuta yana ci umar ya ya huce wannan wuta kuma ya mayar da wannan gini ya zama masallaci to wannan abun ya bai wa mutanen iran haushi kwarai da gaske sai ya zamanto suna ta tunanin yaya za su yi su ɗaukansa. saboda mutanen saboda larabawa sun ba su mamaki larabawa sun yaƙe su a waƙi'o'i daban-daban kuma larabawa sun samu nasara a kansu to sai suna ta tunanin to yanzu wato ya za su yi samu nasara kan musulmi in suka ce za su yi yaƙi ne sun gwada yaƙi da ainihin musulmi ta hanyoyi daban-daban ba su samu nasara ba to yanzu me ya kamata su yi shine sai suka ce bari kawai su yi amfani da gazul fikiri wato mana su yaƙi kwakwalen mutane maimakon a yi fito na fito da makami a za su shiga cikinmu su zamanto kamanmu masu sallah masu azumi masu zakka za su yi karatu kamanmu sai su zo suna karantar da addini a nan sai su ringa tura ra'ayi suna ɗauko wasu abubuwa daga cikin addinansu na farisanci suna cakuɗawa da musulunci to a nan ne kawai za su iya samun nasara kan musulmi kuma haka aka yi an gane ko malamai suna cewa wannan aƙida ta shi'a dalilin faruwanta kenan in kun duba aƙidan shi'a ta faru ne a ƙasar farisa kuma har yanzu in kana neman shi'anci in ka je ƙasar iran da iraq an gama saboda ainihin Iran ana kiran shi Farisul Ajam, Iraki kuma Farisul Arab. Wato, ita Iraki daula ce tana ƙarshen daula ce ta Farisa, haka nan Iran babban daula ce sosai. saboda haka, wato sun zo sun shiga sun musulunta, amma ba wai don musuluncin ba, sun shigo musulunci don su yaƙi musulunci. An gane ko? sai ya zama to wasu daga cikinsu sun yi zurfi wajen karatun tauhidi wajen karatun fiqhu wajen karatun hadisi sai da ya zama to sun samu amsuwa cikin al'umma sai suka fito da ra'ayinsu a hankali a hankali suka fara shigo da ainihin aƙidunsu na zindiƙanci suna turo shi cikin addinin musulunci an gane ko baka kalmar zindiƙ malamai sun ce asalin kalmar ma an samu su daga farisanci ne ba kalma ba ce ta larabci ga asali an gane wannan ayi kalmar zindi kalma ce asali na farisanci lokacin asali da ana kira irin wayannan mutane munafiqun idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun an gane ku innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum har zuwa dai ƙarshe kaga lafazin da aka sani kenan a qur'ani in ka ji an ce munafiq shine abin da ake nufi da zindiq a cikin istilahi na wannan zamanin an gane shi zamanin manzon Allah ba a kiran kalmar zindiq sai dai a ce munafik wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un an fahimci wannan ai na bi alsinatihim ba laisa fi qulubihim suna faɗi da harsunansu su abin da baya cikin zukatansu ai wannan shine zindiq mutumin da zai bayyana maka da musulunci amma ƙarƙashin ƙasa ƙaton arne ne shi to irin wayannan mutane sun yi wa musulunci illa da yawa saboda wasu daga ciki sun zamanto manya-manyan malaman hadisi an gano wani ko sai suka zauna suna ta shirya hadisai hadisan nan sun dace da aƙidunsu domin su canza asalin karantar wanda manzon Allah ya yi su mai da mutane zuwa ga addinin farisanci saboda haka a zamanin ainihin tabi'ai an yi ta kama irin wayannan zanadika din in an kama ɗaya daga cikin za a kama shi a gicciye shi a kashe shi har lahira an gano wani ko akwai wani babban wani shugaba mai suna Khalidul Qasari shi wannan a zamanin shi an ce ya kama zindikai sun kai dubu kuma ya kashe su da zaran ya kama zindiki lahira kawai ko da ka ce mai katu ba sai ce to ya za a yi san katu ba da wane ne zindiki shine wanda yake bayyana da musulunci ya boye kafin in yace ya tuba ya bayyana da musulunci to kasan ko har yanzu yana kan halin shi na da ne shi yasa jumhur suka ce kawai in an kama zindigi kisa ne ko da ya ce ya tuba saboda wannan kalmar na tuba kima shi ma ya ƙara nuna zindigancin shi ne an gane wannan ko amma imamu shafi ya ce kawai ai Allah ya riga ya ce kawai wa inni la gafaru liman taba wa amana wa amila salihan sun mata da imamu shafi ya ce in dai mutum ya riga ya ce ya tuba sai mai aiki da zahirin abu mu amshi tuban shi aka ce idan aka ɗauki wannan fatawa na imamu shafi ba ƙaramin banna za a yaɗa cikin al'umma ba an gane idan zanadika suka gano fatawan shafi za su dinga zuwa suna zindikanci nan kama sai suke sun tuba sun dawo zuwa ga Allah sai a ƙyale su an gano wannan ko to wannan shine asalin bayanan zindikanci ya bayyana ne daga Iran saboda ramuwan gayya ga abin da musulunci ya musu musamman zamanin Umar shi yasa mutanen Iran musamman Shi'a an gane ko babu wanda suke ki a duniyar nan kamar Umar saboda Umar shine ya ci Farisa da yaƙi kuma ya rusa wannan baitun nahar din ya huce wannan wuta din wanda aka dade ana bauta masa ya zo ya sa aka yi sallah aka bai da wajen masallaci aka yi sallah an fahimci wannan ko to saboda haka wannan kalma na zindik shi sa zaga shi a ta koyi aqidan a ai aqidan taqiyya ai kamar nau'i ne na zindiganci ko tunda dan shi'a zai bayyana maka da cewa yana tare da kai alhali kuma yana so ya faɗa da kai ne kaga wannan shine ainihin zandaka saka duk wannan gaba ɗaya sun samo su ne daga addinin su na asali an gane ko addinin bautan wuta Allahu a'lam na'am آه وقد انتشرت تركة الزندقة المجوسية الأصل harka na ainihin zindikanci wanda yake majusiyatul asal wanda yake da wanda yake da asali ga ainihin majusanci qad intasharat ya yadu fi awwali asri al-abbasi a farkon zamanin banu abbas zamanin khalifanci na banu abbas a lokacin suka samu daman ya hada wannan aqida tasu وقد تجلت في وضع الأحاديث المختلقة لإفساد الدين حقيقة sun bayyana a wajen kirkiro hadisai wanda yake abin kagowa don ɓata addini sai ƙirƙiro hadisai da dama domin su rusa addinin musulunci وفي نظم الشعر فيه مجاهرة بالتهتك والخلاعة sannan kuma sun ƙware wajen tsara wake za su tsara wake wanda a cikin shi akwai bayyanar da ainihin keta alfarman musulunci sun iya shirya wake wanda za ga a cikin wake akwai keta alfarman musulunci wal khala'a da kuma fatsa rashin kunya za ga sun yi rubuce-rubuce kan fatsa kan alfasha kan rashin kunya bayyana da al'auran mace ba tare da kunya ba ah, wa bughdil larabi wan nail minhum da kuma kyaman larabawa da cin mutuncin larabawa idan kaga mutane sun shahara da batsa sun shahara da cin mutuncin larabawa an gane ko da bata ainihin larabawa to ka san cewa wa'annan mutane wala Allah suna da alaka da ainihin zindiƙanci an gane ko saboda su su kamar 'yan shi'a yanzu akwai nau'i na zindikanci tare da shi'a shi'a sun ce idan imamul mahadi ya fara bayyana mutanen da zai fara yaƙa su ne larabawa kagan ka duba kenan imam mahdi ba farise ne kenan imam mahdi mutumin iran ne kenan kafin ya zo zai fara yaƙan larabawa ne kaga anan wajen suna so su abin nan su yi ramuwan gayya akan abin da larabawa suka yi musu zamanin umar shi ne suka suka samo maganar imamul mahdi wai in larabawa zai kashe zai ta kulle su da ta kubba wa iyaz billah to saboda haka in kana duba hadisan shi'a za ga hadisai da yawa wanda wato an gina su ne akan gaba da larabawa da cin mutunci akwai wani hadisi da suka kiro ma cewa idan Allah yana so ya yi magana da magana na ainihin yarda ta kallama bil farisiyya sai Allah ya yi magana da farisanci idan kuma yana so ya yi magana na fushi ta kallama bil arabiyya an gane ku to Allah in yana so yi magana na fushi da azaba sai yi magana da larabci in na yarda ne sai yi magana da farisanci an gane wannan ko wasu daga cikinsu ma sun girgiro cewa magana in aljanna da farisanci ne su kuma larabawa suka rama suka ce wa kalamu ahalil janna fil janna ah, arabiya ko wa kalamu ahalil janna bil janna a fil janna me to kaga duk irin wannan gaba ɗaya hadisi ne na ƙabilanci hadisi ne wanda zanadik aka a kirkiro shi na'am wa fi rafi'i min sha'ni al-aqli wa taqdimihi 'ala an-naqli da kuma da kuma ɗaukaka sha'anin hankali in kaga an samu irin hadisan nan da aka kirkiro wanda suna ɗaukaka sha'anin hankali suna fifita hankali fiye da nassi to wannan zindikai sun kunno kai kenan an gane zanadika su suna fifita hankali fiye da nasi in ka ga hadisi irin wannan to ka san hadisi ne wanda zanadika suka kirkiro shi واستغلت لذلك الحركة الشعوبية sai ainihin wato harka movement na ainihin kwaminisanci sai suka samu dama ga wannan suka yi amfani da wannan daman wajen shigowa cikin garuruwan musulmi نعم كما تجلت في بعض التوارث والتمردات على دولة الخلافة kamar yadda ya gabata a cikin sashen wato sashen ainihin wasu irin gaba da kuma kangarewa ga daula na khilafa an gane ko su wayannan mutane zanadika sun kware wajen sanya gaba da kuma kangarewa ga daula na khalifanci za su shigo cikin garin musulmi a hankali a hankali su ringa tarbiyyantar da mutane domin a kyamaci shugabanni tunda asalinsu su masu wannan abubuwa farisawa ne sun zo sun koyi musulunci sai su zo su ringa tura wa mutane gaba da shugabanni masu mulki saboda a kifar da su su su hau an gano wannan ko na'am qad harabat dawlatul khilafa kullu kullu man balag balagta balagta akhbaruhu fi zalik haqiqa daula na khilafa kaman daula na banu umayya da banu abbas an gane wa'annan daulolin sun yaki sun yaki kullu man balagahu akhbaru kullu man balagahu akhbaruhu fi zalik duk wanda labarin su ya kai musu kan wannan sukan yake su an gane ku idan daula din daula ta khilafa in suka din labari ya kai musu cewa wani zindiki ne to sukan tsaya su yi kokari su kama shi su yaƙe shi sai sun ga bayan shi an gane ko daular banu abbas da banu umayya sun yi kokari sosai wajen yakan zanadika in suka samu labari a gare su bishiddatin wa mutaba'atin hatta qadat alaiha wato sun yi amfani da tsanani wajen yakan da kuma bibiya suna bincike da zarar sun gane cewa malam wane ko kuma wane yana da alaka da zindikanci to za su yi kokari su yake shi za su yi kokari su kama shi su kashe shi hatta me qadatta alaiha har ya zamanto sun ci karfin shi wa min ahammi aqaidihim wa sumatihim daga cikin mafi muhimmancin aqidun su da kuma alamomin gane su alqawlu bil hulul suna da wato ra'ayin hulul menene hulul ra'ayin cewa Allah yana sauka ga halitta da zaran ka ji mutane masu wannan fahimta to lalle suna da aƙida na zindiƙanci ce Allah subhanahu wata'ala idan bawa ya kusanci Allah subhanahu wata'ala sai Allah ta'ala ya sauka a jikin bawa sai bawan nan shi ma ya zama yana da siffa na allantaka an gano wannan ku ana samun irin wannan cikin shi'a ana samun irin wannan cikin sufayi an gane wannan suna amfani da hadisin nan na man adali waliyan faqad azantuhu bil harb wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi wa basarahu allazi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha wala in sa'alani a'taitu to suna amfani da wannan hadisin su ce idan mutum ya dage da bautan Allah ya dage da kusanci ga Allah to mutum zai iya zama Allah an gane ko inda duba a cikin sufaye akwai yan hakika yan hakika suna fitowa baro-baro su ce hula ma ya zama Allah za su daga hula ko su kalli kare suke Allah ne shi an gane wannan ko to duk ana samun irin wannan a cikin sufaye ana samun irin wannan a cikin shi'a yan wahadatul wujud duk ana samu almuhim dai duk wanda ka ganshi koda ya kira kanshi ahlus sunna sai ka ga yana da aqida na hulul to wannan zindigi ne kawai eh wa ta'lihul bashar da kuma allantar da mutum daga cikin aqidan su akwai allantar da mutum su mai da mutum Allah wannan malamin su ne su ce wallahi malamin su din na fa Allah ne shi an gani. ana samun irin wannan cikin sufaye ana samun irin wannan cikin shi'a musamman akwai wata shi'a ana kiranta shi'a ismailiya alfadiliya alkaramita nan gaba za mu karanci irin aƙidun wayannan mutanen su ne suka fi haɗari a cikin nau'i na shi'a wayannan shi'a ismailiya ɗin to su kai tsaye suna bautan manya-manyan malaman su ne kawai duk wani sifa na Allah suna ɗauku suna cire shi daga Allah su ba malamansu an gane ko to in ka ga ainihin mutane wanda suke ɗaukan siffan Allah su ba manyan malamansu an gane su ko malaman suka amsa akwai daga cikin irin wayannan wanda ana kiran shi rabbul izza kuma yana amsawa shine rabbul izza an gane ko to irin wayannan mutane kai tsaye kada kai shakka zindigai ne kawai in kana neman zanadi ka ga wannan kawai ka nuna shi kace shine na'am a wa tashbihu Allah bi khalqi wa tashbihu Allah a bi khalqihi da kuma kamanta Allah ta'ala da halitta kullura mutum ya zo ya ringa kamanta Allah da halitta duk mutumin da yake kamanta da Allah da halitta zindigi ne shi wanda zai ce Allah subhanahu wata'ala yana da baki irin nashi yana da hanci irin nashi yana da ido irin nashi yana da kunne irin nashi yana da ciki Allah yana bacci irin nashi wa iyaz billah duk wanda yayi wannan magana kawai kai tsaye zindigi da shi saboda yayi karo da doran nasin alqur'ani inda Allah ta'ala ke cewa laysa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir ko babu wani abu misalin Allah Allah mai ji ne mai gani kaga shi wannan aya ya nuna duk wanda ya daidaita ko ya kamanta Allah da halitta ya yarda an gane kuma zindigi ne shi na'am wa inkaru nubuwati aw iddi'aha da kuma inkarin annabta idan ka wasu mutane suna kiran kansu musulmi amma kuma suna inkarin annabta cewa babu wani abu annabta su ce walintaka shine abin da aka sani an gane ko idan mutum yana bautan Allah yana ƙara kusanta zuwa ga Allah ne ba maganan wai akwai wani mutum da Allah yake zaben shi yana masa wahayi yana kaza yana kaza dan ya kira jama'a la to irin wayannan mutane masu irin wannan aqida kamar irin falasafa masu inkarin annabta zindiƙai ne su duk wanda kaji ya ce bai yarda da annabta ba kawai ba wani shakka zindigi ne shi a uha ko kuma awan annabta wani ya yadda akwai annabta amma sai ce shi annabi ne shi an gane ko sai ya jingina ma kanshi mai annabta cewa shi annabi ne kamar gulam ahmad alkadiyani shugaban ahmadiyya ko kaga shi ma ya zo ya yi da'awan annabta ah, malamai a zamaninsa musamman malaman indiya da pakistan sun taso a kanshi sosai sun yi taima juna ratti. ya yi musu raddi su mai raddi ya yi rubuce-rubuce don musu raddi da kafirta su su ma sun yi rubuce-rubuce don raddi an gane wannan ko to daga baya malamai suka sa hannu ta ko'ina a duniya aka zauna gaba ɗaya aka yanke hukunci cewa ƙaunar wahidan kawai ahmadiyya kafirai ne kawai aka ce duk mutumin da ya yarda da aƙidan ahmadiyyanci wajibi ne a hana shi zuwa aikin hajji shi yasa idan mutum ya fito ya ce shi dan ahmadiyya ne bai sai je saudiya ba saboda an yi ittifaki kaulan wahidan babu wani mai ja yan ahmadiyya kafirai ne an gane saboda menene sun fito ƙaro karo babu wani tawili sun yi da'awa annabta su a wajen 'yan ahmadiyya mutum yana iya zama annabi da yawan ibada aka su ba su yadda cewa wai annabi Muhammad shine annabin ƙarshe ba sun ce kofan annabta a buɗe yake an gane a masallacin nan a fahimtar su inda zaka dage da ibada ka dage da kusantar Allah zaka iya zama annabi an fahimci wannan ko to mutane da suke da irin wannan fahimta da kuma duk mutumin da zai ce ainihin annabta ana gwagwarmaya a same shi mutum ya dage yana ta gwagwarmaya to zai iya sabon annabta wannan kalma kafirci ne an gane wannan ko annabta ana samun shi ne daga rahaman Allah Allah yana zaben wanda ya so ya bashi annabta an gane wannan ko wa qalu laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim me Allah ya ce musu ahum yaqsimuna rahmat rabbik eh sun ce me yasa ba a saukar da qur'ani ba ga wani mutum daga cikin manya-manyan alƙaryar nan da makka da ɗa'ifa ya kamata in za a saukar da ƙur'ani ai ba wai ya kamata in za a saukar da ƙur'ani a saukar da shi ga manya-manyan mutane masu daraja wajen al'umma ba irin su muhammadu ba in ji su da ke sai allah ya rasa wanda zai ba annabta sai muhammadu alhali ga irin su walidu bin mugira ga irin su kaza kaza kaza manyan mutane an gane shine sai Allah yake tambayar su akum yaqsimuna rahmatar rabbika shin su ne suke ah, raba rahama ubangiji suke raba shi dama an nafta rama raba shi ake yi ko kuma Allah yake bayar da shi ga wanda ya so eh? na hannu ka samna bai na hun mai shitan fil hayati duniya yanda ka san Allah shi ke raba arziki ga mutane ga wanda ya so ko duk kokarin da kai dan ka samu arziki in Allah bai san zaka samu ba zaka samu ba haka nan duk ƙoƙarin da ka yi da ka samu annabta in Allah bai baka ba za ka samu ba saka annabta ba a samun shi da yawan sallah yawan azumi yawan sadaka yawan zikiri la Allah ne yake yake samar da annabta ga wanda ya so daga cikin bayansa an gane wannan ko to su ƴan Ahmadiyya suna da fahimtar cewa har yanzu akwai annabawa sun yi inkarin doron nasin alkur'ani inda Allah ke cewa ma كان muhammadan aba ahadin من رجالكم walakin رسول wa وخاتم النبيين ko annabi muhammad ba uban kowa bane daga cikin mazajen ku sai dai shi manzan Allah ne kuma cikamakin annabawa sun yi inkarin doron hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam inda annabi ke cewa la nabiyya ba'd kanat banu isra'il tasusuhumul anbiya kullu ma halaka nabi khalafahu nabi wala nabiyya ba'd kaga annabi ya nuna babu annabta bayansa amma su sun ce akwai annabta to shi yasa malamai suka yi ittifaki wajen kafircin yan ahmadiyya babu wani sabani a kan shi an gane wannan ko to kenan yan ahmadiyya menene su zanadika domin duk mutumin da aka shi yana da awon annabta zindiki ne duk mutumin da aka ci kuma yana inkarin annabta zindiki ne shi ba. na'am wal qawlu bit tanasub sannan kuma suna in ga mutum yana da gidan tanasukul arwa mai tanasukul arwa shine wato ran wannan zai iya zai iya fita daga cikin wannan ya koma cikin wani masu wannan aqida suna cewa wato babu wani maganar aljanna ko wuta rayuwar ɗan adam gaba ɗaya tana duniya ne idan ka aikata aiki mai kyau in ka mutu za ka sake dawowa duniya da wani siga da wani sura mai kyau da kuma yanayi mai kyau fiye da yadda kake da kun fahimta ko idan kai da talaka ne sai ka tsaya ka kyautata wa mutane ka tsaya ka bauta ma Allah idan ka mutu za ka sake dawowa duniya sai ka dawo a matsayinka na mai kuɗi masha Allah mai rufin asiri to idan ka ci gaba da kyautatawa mutane kuma sai kuma ka ƙara mutuwa za ka ƙara dawowa duniya sai ka dawo a matsayin mai kuɗi mai sarauta ila mai kuɗi mai sarauta unguwansu daga nan kuma idan mutum na sai yana sabautan Allah yana ƙara kusanci ga Allah yana kyautatawa mutane sai kuma ya ƙara mutuwa sai ya taso a matsayin mai kuɗi mai sarautan gaba ɗaya kaduna state misali haka zai ta yi ya zo ya zama mai kuɗi mai sarautan najeriya ya zo ya zama mai kuɗi mai sarautan afirka mai kuɗi mai sarautan ƙasashen turawa mai kuɗi haka har ya zama babban mutum duk duniya gaba ɗaya ba kamar shi an gane suka ce halitta na farawa ne suka ce duk wayannan dabbobin da kake gani laifi suka yi wa Allah kaga ainihin kyankyasu laifi yi wa Allah kadangare ah, kaga macici duk laifin tsayawa asalin su mutane ne kudin cizo mutum ne asalin shi an gane wato asalin shi mutum ne sabon Allah ya ta yi yana ta azabtar da mutane sai Allah na ta shafe halittar shi daga mutum sai a mai da shi biri daga biri ya zama to kaza daga kaza ya zama to kaza da kaza haka ya zama har ya zama kudin cizo wato in an mai da shi wannan mai maimakon ya tuba sai ci gaba da mugunta da mugun hali sai a mai da shi kuma ya ƙara komawa asfalar safilin kun fahimta wannan shine aqida na tanasukul arwa masu wannan aqida in sun ga kadangare sun ce wannan mugu ne mutum banza ne Allah ya mai da shi haka ko sun ga tsaka ko sun ga kyankyaso ko abin da ya kamata da wannan an gane wannan ko saboda haka wannan aqida kaga mutum yana da wannan yana kiran kanshi musulmi amma kuma yana da aqida na tanasubul arwa zindigi ne shi an gane kai tsaye kawai sunan wannan kafiri ne shi zindigi saboda wannan ba aqidar musulunci bane wannan aqida ne na inkarin me inkarin aljanna da wuta su masu wannan fahimta sun ce ba magana aljanna ba magana wuta ba magana wai hisabi ko azaba la azaban kenan hisabin kenan akwai irin wayannan a cikin musulunci akwai irin wayannan a cikin kristoci masu aqidan tanasubul arwa kamar a cikin kristoci yan Jehova witness su suke da wannan aqida din an gane kuma idan suna idan suna muqabala da asalin kristoci guduwa suke su basu kristoci sai dai kawai suke musu ku kafirai ne sai su su saboda suna kawo hujjoji masu ƙarfi a cikin bible cewa ga abin da suka dogara na cewa tanaskul arwa gaskiya ne wai saboda Allah ya ce the righteous shall inherit the earth mutanen kirki za su gaji duniya ne kawai ba shi akwai aljanna ba mutanen kirki za su gaji duniya nan gaba a cikin aƙidar Jehovah Witness za su gaya ma An suna wa'azi za su ce za a yi lokacin da nan gaba wato za a yi wani rayuwa mai daɗi wani mutum ba zai zalunci wani ba wani mutum ba zai sace dukiyan wani ba sannan dabbobi su ma ba sa zaluntar juna za a zauna lafiya cikin kwanciyar hankali a duniya in ka ce musu aljanna ce ba wani abu aljanna ai nan ne aljanna nan ne aljanna ce duk abin da ake magana da aljanna gona ake nufi wato irin lambu din nan da sauransu an gane ka kuma ai akwai irin wannan aya ce alqur'ani ko wala qad katabna fi zabur min ba'd dhikr anna ya arda ha ibadiyar salihun amma shi abinda ake nufi kenan cewa lalle ƙasa bayin Allah na kirki za su gaje ta da ake nufi da wannan wato idan bayin Allah suka rike Allah to Allah subhanahu wataala zai dauka su zai rinjaye da su akan kafurai a nan duniya sai ya bada daula a gare su ko wa'ada Allahu allazina amanu minkum wa amilu salihati la yastakhlifannahum fil ard Allah ya yi alƙawari ga waɗanda suka yi imani daga cikin ku suka yi aiki mai kyau cewa zai shugabantar da su a doron ƙasa shi amma wannan ya kora aljanna bai kore ba sannan kuma Allah ya yi magana innal ladzina wa nuzula kaga shi Allah ya yi magana kuma akwai hisabi akwai aljanna akwai kaza akwai kaza duk Allah ya yi magana akan shi to saboda haka masu aqidan tanasubul arwa suna inkarin hisabi suna inkarin aljanna suna inkarin wuta ashe mutumin da ya inkarin wannan duk sallan shi duk azumin shi duk zakan shi duk aikin hajjin shi kafiri ne shi zindigi ne na'am wa inkarul qiyamati wal jannati wan nar kuma da inkarin kiyama da aljanna da wuta in kaga mutane suna inkarin kiyama ko suna inkarin aljanna ko wuta zindikai ne za ka yi mamaki ka ce ah za a iya samu cikin musulmi wallahi akwai akwai masu da'awan musulunci kuma suna inkarin aljanna kamar waɗannan 'yan ismailiya fadiniya din nan sun ce aljanna wani ni'ima ne wanda Allah yake sanyawa cikin zukatan bayansa idan kana bautan Allah sai Allah ya sanya ma wani irin kwanciyar hankali da jin daɗi shine aljanna babu wani gini wanda za a ce nan gaba mutum ya yi aiki mai kyau za a kai shi wajen babu sun ce wuta shine wani azaba wanda za a ringa wa mutum in ya ƙi Allah idan mutum ya ƙi bin Allah da kyau sai Allah ya ringa sa mai bakin ciki a nan duniya shine dan su yan Ismailiya Fadiliya da yan Karami duka su suna ganin cewa babu magana hisabi ba magana aljanna su sun yarda da tanasukul arwa kuma ƙungiya ce cikin musulunci masu da'awar musulunci ne su an gane in ka je kasar pakistan ko india za ka gansu suna da yawa a wajen wayannan shi'a ɗin shi'a ismailiya ɗin suna da mabiya da sauransu kuma wannan shine aqidansu na'am wa qad kanat lahum atharun sayyi'a 'ala al-ummati al-islamiyya hakika ya kasance wayannan mutane suna da tasiri mummuna akan al'ummar musulunci sun yi tasiri sosai sun canza wa mutane da yawa tunaninsu فأشعلوا فيها نار الفتن والثورات السياسية تسكى هورا وتم فتنة أشكين دولة نمزلنشي da kuma ainihin tawaye na siyasa suka motsar da tawaye na siyasa asalin irin wannan tawaye za ga ana yi a fito ana tawaye ana zanga-zanga ga ainihin hukam mahukunta an samo shi ne fa daga zanadika an gane zindiƙai suka kawo maganan yin zanga-zanga da tawaye ga shugabanni irin wayannan mutane sun ba ainihin shugabanni na daulolin banu umayya da banu abbas wahala na'am kama fa'alat al-karamitatu wa gulatu shi'atu wa zaidiyatu wal khawarij kamar yanda ɗan shi'a karamita suka aikata da kuma wa gulatu shi'a da kuma gulat na shi'a ɗan shi'a masu wuce gona da iri wa Zaidiyya wal khawarij da kuma ɗan Zaidiyya da ɗan khawarij an gane duk an samu zindiƙai a cikinsu na insha Allah da ka shi ala abu firdaus an yi magana kaset an yi magana cewa magana kaset a yi tunani zuwa juma'a to muna so mai mutane suka suka hararo suka tunatu. dangane da kasetin yadda za a yi a raba shi kuma sako ya isa zuwa ga al'umma shine muke so eh duk akwai wannan ai duk guda biyu za a yi kunga mun yi sati nawa ba mu yi karatu ba eh kamar sati uku za mu ce ko kamar yadda muka yi sati uku ba mu yi karatu ba haka bawan Allah da ya saba ainihin ba da dubu bibiyun nan yana ba da dubu biyu duk sanda aka zo karatu irin wannan to haka ya tara ainihin dubu bibiyun na sati uku ya kawo so da yana buƙatar addu'a Allah subhanahu ta’ala ya biya masa bukatansa na duniya da lahira sannan mu ma in za mu ba taimako don Allah mu yi tunani sosai mu san cewa muna bukata mu bada da taimakon da yawa saboda kun ga mun yi sati uku yi karatu ba cikin sati uku nan ya kamata a ce mun nemi taimako mun samu kuɗi da yawa kama lalura na rashin lafiya ya sanya ba mu samu damar yin karatu a wannan lokaci ba ko ba haka ba to ya kamata mutane da Allah in za a bada taimako wato kamar yadda wannan bawan Allah an gane ko ya cika alƙawari ya haka to kuma ya kamata in ka yi niyyar bada naira ɗari biyu ne to ka bada ɗari shida in ka yi niyyar bada dubu ɗaya ka bada dubu uku to da wannan ne za a samu nasara wajen cimma abin da ake so a cimma saka da Allah in za a bada taimako a bayar da yawa saboda mu cimma abin da muke so mu cimma Allah ta'ala shi taimake mu da kuma ya taimaki duk masu taimakon musulunci gabaki baki daya mutane shida ke nugu sannan ga masu ba da ɗari biyar biyar din nan su ma ina gan su goma ne ko asalin su goma ne su yanzu mutane shida ne ko wasu daga cikin sun koma a cikin nismanin awal yanzu dai a suka cire su shida ne suka ba da wannan yanzu dubu uku ne a nan wajen masu ba da ɗari biyar biyar su haka Allah Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya sanya aljanna ya zama shine makoma kun ga yanzu yanzu wata nawa yanzu muna rajab sura wata daya kaga duk wani kokarin da zamu yi zamu yi kokari ne cikin wata daya nan akan shi Allah shi ke mutum alaikum salam ko hankalin mu ya da karkata zuwa ganin suna za mu dawo zuwa ga shi na zuwa taimakon da aka samu yau wallahi zagayawa dubu biyu da naira ashirin kaga shi da taimakon da aka samu na sati uku da bai karatu ba dubu biyu da naira ashirin dubu biyu ne ko Allah shi ne. sai maganan kasai maganan kasai da ake na Eh, idan akwai mutumin da ya san cewa an bashi zai yada ne a waje can to yana ganin irin su ne kamata a ba kasukan duk wanda an bashi zai taimaka wajen yada kasukan zuwa ga wasu mutane da mu burin mu yanda za a yi karatun ya isa zuwa ga wasu saka nan wajen mutanen da suke nan wajen duk wanda ya san zai karba ya zama to ya karba ya jibge to da Allah kare hamsa amma in zai karba ne ya yada da'awa to shi ake bukata kawai shi ne na? eh duk wanda za su amsa yanzu ne mala labi ba mu naku ba ko kun kammala na'am Allah shi tabbatar da ke su na ku bangaren ba matsala mutanen bangaren suna cika alƙawari kuma suna bayarwa Allah ta'ala ya sanya a samu nasara sosai a cikin wani al'amari kowa ya cika alƙawarin shi

zai amsa to ya zama zai amsa ne zai ya yada sai faɗi nawa za a bashi na ganin karanci a ce a ba mutum biyu ko kasar biyu ko kasar uku haka shikenan kowa sai ya yada insha Allah ba sanan kasar wa alaikum salam eh duk ma ƙara gaya ma al'umma cewa sun ƙari sun ƙara taimakawa to a wani lokaci kuma a sa na neman taimakon gudunzawa eh. kaman ga abin da nuna riga gari yau ba idan ya kare sai mu samu wani lokaci kan mu sanya lokaci lokacin da mun ga ya dace sai a sako sai a a nemi taimako a gaya mutane fa yanzu kasa din an gama raba su yanzu ana so a ƙara gurza na gaba sai mutane su taimaka kai za ka yi magana sun ƙare in kai magana sun ƙare to sai a samu lokaci za a yi bayani ina ganin haka ya yi ko yawwa insha Allah hadisin da ya shiga ne ya kara sayan hadis ne Wa alaikum salam. a youtube din ba? Eh, kamar za a yi magana youtube din ko?

yawwa Yeah. yeah. Eh, kenan kenan abin da za a yi kawai an da guda ɗaya sai a sa youtube shi kenan Thank eh. you. nan gaba muna buƙatar abin sai a fitar da shi daga cikin na ba ki ina so malam da malam kabiru su zauna da shi su tattauna su fitar da abin da ya dace a yi a gani ka zauna tare da su don ku samu fahimtar juna to da abin da aka sai a zuwa a asar da ni to da kowa na da nashi basira sai zai mu ji abin da za a fitar mai amfani shi ne kawai na bin shawarar da ni za na yanke insha Allah na'am eh Eh. to a zauna da ta tauna ne dai da ta tauna mu dai burin mu dai yaya za a yi a yada wannan abin ya isa zuwa ga al'umma kawai shi muke so to Allah shi taimake mu insha Allah kan doke lokacin mutane subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk na eh duk wanda yake bukata sai magana adadi da lafiya.